amma faruk ya kamata ka fahimci abin da nake faɗa maka ka tuna kai fa maraya ne uh, kamal wallahi idan wani ya je inda kake wannan magana ya je inda kake kuruta abin nan sai ya ɗauka wani shaye-shaye nake iya yar wiwi nan ne iya wiwi ce kawai sai shisha da nake sha amma inda kake ta abin nan wallahi wani sai ya ɗauka shaye-shayen gaske nake to kaddara ma baka yin shaye-shaye amma ai ka san ne. kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi almubazzir dan uwan shaitan ni. assalamu alaikum haufa ya gari Allah wallahi malam kamal kai fa ya kamata yanzu a ce ka bude islamiya ne kawai ina ga tsefi maka to saboda naga abin naka gaba gaba ma yake yi ya masa da shi Allah sarki shi zaka ya faɗin koma mai idan kana so abokina faro in ka bi na wannan fare ka bata ma lokaci ne ba abin da zaka tsina na a rayuwanka za ka gara mu yi mai yiwuwa da ka ga lokacin kallon kwallo yayi ya kamata mu yi kawai ya sa fara sa'a faro eh.